yadda na fara ganinta, kyautawa na ganta. Kyawo a cikin duk halitta ban gaba wadda ta kai ta. Ai da ma na ga gidanta gaba ɗaya sai na fada. Kuma duk abin da kake bukata don daɗin rayuwarka to gidanta da kamfaninsa. Ganin haka, na ta murna ban san ba da ɗan adawa, sarki, attajiri da talaka suna son ta don ƙirƙirinta. Sai dai mu'amala ita asara harka da ita nadama daga nan har hilin kiyama azaba ba iyaka ga wanda ya kuskura ya bita ba shakka ka matsu ka san kowace ce wannan halitta halitta nan ita ce duniya ba haushe ce duniya ba Mm-hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wa rahmatullahi wa barkatu masu kallon mu da sauraron mu barka mu da wannan lokacin barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan filin namu na mata in ba ku ba gida filin da muka saba gabatar muku da shi kowace asabar a daidai wannan lokacin muna ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi godiya da ya nuna mana ranar asabar sannan ko muna alfahari da sake saduwa da ku yan uwan musulmi waɗanda Allah bai ba sa'ar ganin asabar ba muna fata Allah ji kanku ya gafarta muku kwanciya ta zai muku hutawa mu da muka yi saura kuma Allah kyauta karshen mu ya sa mu gama da iskan duniya lami lafiya marasa lafiya Allah ba su lafiya Allah ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah ya albarkace mu ya albarkaci ƙasashen musulmi gabaki daya to ba shakka masu kallon mu da sauraron mu kamar kowace asabar kin gashi Allah cikin ikon shi ya kama inda za mu gabatar muku da wannan fili namu na mata in ba ku ba gida idan ba ku shagala ba Eh, wancan satin da ya shige muna mun kutso muku kaɗan daga cikin bayanin zancen gado sannan kuma kun ji irin matsalolin da mata suke fuskanta idan aka ce mazan su rasu maimakon a bar su da juyayi na mutuwar mazan su sai ya zamanto matan nan sun shiga cikin wani hali na tashi hankali a game da dukiya da mazajen su suke bari wanda wannan dukiya sai ta zamanto tashi hankali ba a bar su ba suka ba 'ya'yansu yadda za su yi wani sai zama sanadiyar korai 'ya'ya a daga makaranta wasu su zama sanadiyar bata zumunci kwata-kwata wasu ya zama ma dai kawai dai a yi asirce-asirce yadda za a haukata maka da yara in an gani wanda za su ci gadon ne abin da ya gashi nan babu daɗi sai ya zama mata suna ta kama na koke to shine idan ba manta ba a wancan satin mun dan fara bayani kuma sai lokaci ya mana halin shi muka tsaida to shine muka ce insha Allah za mu ci gaba har mu kai inda za mu kawo iyakacin kokarin mu dai na wajen bangaren wayewa yan uwan mata kai game da zancen wajen harkar gado duk da cewa dai a gaskiya maza eh, malamai suna yi bakin karhin su suna yi cincin karhin su to amma dai gaskiya sai ya zama to muka yi la'akari akasari mata da yawa suna cikin matsala suna cikin matsala yau in aka diba hanyar katako hanyar karamar kasuwa da wajen aiki ma'aikata duka akasari idan aka diba a gani mata dole ne suke zuwa suna wannan aiki ba don komai don saboda su tallafa ma 'ya'ya marayu da aka bar su da su kuma idan aka leka aka gani baban yaran nan ya bar dukiya mai yawa wani an zamne dukiyar an yi watan da ita wani kuma an bar ta an ba ta an ce a bari sai yara su girma wani kuma akasari yaran sun kai inda za a ba su amma kuma sai a kiba su ko kuma a sanwantar da su yadda ba za su kawo hankalin su ma balansu da su suna son dukiyar babansu to bisa wannan ne muke dan tattaunawa insha Allah in kuka biyo mu sau da kafa za ku ji ci gaban wannan shiri a hannun nan da muna tare da bakon mu na kullun malam Abdurrazak nan kuma yau muna da bakon mu ita ma da muka gayyato malama Rabi insha Allah ita ma za ta kawo iyana ta kokari a game da wannan mudu ina mu na yau cewa ne da sunan abokina ce na eh, abdulaziz <laughs> afuwan abdulaziz to abdulrazak ki ne ya zo cikin baki na abdulaziz afuwan ah. to haka ne kamar da muka ce muku insha Allah idan kuka biyo mu so da kafa hmm. za ku je ci gaban abin da za samu mu kara akan abin da muka faɗi wancan satin kuma insha Allah in dama ta ba mu kuma mu kara komawa abin da mu ida mu ida insha Allah abdulaziz assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malama rabi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa na'am to to sai mu ci gaba saboda ka san kamar yadda muka cina masu kallon mu da sauraron mu hmm. eh, idan aka diba aka gani abdulaziz kamar akasari mata irin matsalar da suke fuskanta na ganin cewar kamar mazansu sun kwanta sun mutu hmm. maimakon a bar su da ciwo na mutuwan mazajensu sai ya zamanto yan uwa sai a zo a yi babakere da duke da mamacin ya bari au a hana ma ita wannan mata ta ci gaba da rera waɗannan yara hmm. au ya zamanto ana ji ana gani a ƙera bagadan ko kuma abinda shi wannan mamacin ya bari hmm. a zo a cikin kwana arba'in a cinye duka alhali an sani da cewa musulunci bai yarda ba da idan mamaci ya rasu a zo a ce a cinye abin da aka bar ma magada daga baki inda mutum ya rasu a yanda malamai kuke gai kuma a yanda Allah ya faɗi dole ne a tsaye da komi ba a cin komi ba a ɗaukar komi na wannan marigayi hmm. sai dai a yi amfani da shi yasa ƙauye muke jin daɗi malam sai ka gani idan aka yi rasuwa kamar yadda ƙauye suke taimaka ma suke taimakayya junansu nunan hmm. birni ban ma haka nan hmm. idan aka yi rasuwa ƙauye sai ka gani daga gidaje mutane ƙauta ake kawo abinci don saboda baƙi da za su zo gaisuwa ko kuma a yan cikin gidan ma da suke cikin gidan wannan abinci na wannan marigani duk sai a kama a kukule a ɗarme ba a taɓa su amma munan birni idan aka ce marigani ya rasu sai ka gani abin da ya bari nan nan da nan kan kwana arba'in duka an cinye shi tas an zo ana yau zaman makoki duk abin da ya bari an cinye ko marayu ga su na malam to shine muke so a yi mana bayani akan irin-irin waɗannan abubuwa kamun muke shiga cikin sauran abubuwan da ka yi mana tanadi insha Allah na'am الحمد لله العزيز الحكم القائل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي العلم وعلى آله وصحابته ومن دعا واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kara nuna muna lokacin ga mhm. ya samu kuma cikin wayanda za su rinka rayuwa a cikin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma rayuwar mu gaba daya albarka wayanda suka gabace mu gidan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu zunubansu Allah ya sa kwanciya hutawa ne a zan yi kara profite in ma mu wata ta rasu a yau Allah subhanahu ta'ala ya fi mata zunubanta Allah ya sa kwanciya hutawa ne insha Allah amin maudu'in mu gabanin haka tambara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata ci gaba da habbaka da albarka cikin al'amarin ta gaba daya kuma muna jin daɗi mutum ya zo ka yi wa'azi ka yi emission ka kawo da wayansu abubuwa ka kawo canji da makamancin haka mhm. ai in ba samu hanya ba ba za a je kasuwa ba dan hanya ne ke tafiya kasuwa muna gode ma Allah bayan haka nan muna gode ma tambara mhm. da iya kokarin ta na kawo eh, ci gaba da saloli da hanyoyi daban-daban na kawo ma addini ci gaba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe ma wa'anda suka zamanto sanadiyar ajeta kuma mm-hmm. ya sa wa'anda za su zamanto musu mizan hasanat za su sa cikin mizan hasanat in so insha Allah amin ya rabbi amin a maudu'in mu da kuka gai yadda kuma muka gabatar da shi tun a sati wanda ya wuce bisa mm, zalunci mutane wa'anda suke yi akan Eh, rayuwar mata ko mu ce rayuwar yara ma rayuwa inda aka bari a baya mm-hmm. tunda zalunci za mu ce da duk idan ka hana mutum abu ka zalunce shi kenan da nashi ne hakkin shi ne ka zalunce shi ba makawa mm-hmm. kenan abu ne wanda ya kamata eh, mu yi kokari mu yi mu nisance shi inda Allah mm-hmm. subhanahu wa ta'ala shi ma da kanshi ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa waɗanda ke cin kudaden marayu kenan Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya ce lalle waɗanda ke cin kudaden marayu akan zalunci zulman akan zalunci karamin kudi kaci babba ne mhm. hanya ne ka dagule don kai ke wajen su ko makamancin haka wanda idan kai kai ma da kan ka san kai ba makawa mhm. to Allah ya ce inna ma yakuluna fi butunihim nara kusan cewa kuna ci ne a cikin jikanku huta huta mhm. ne mutum kenan ci mutum zai iya cin huta wane mutum Allah ranar tashi alƙayyama ya ce to huta zaka ci mhm. tun nan duniya abin da kake nan ci huta ne za a tada ka ranar tashi alƙayyama cikin waɗanda kenan ga cin kudaden marayu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke wasa ya launa sa'ira za a kara sa su a cikin hutan sa'ira mhm. saboda mi saboda cin kudaden marayu waɗanda suke nan gayi da hakokin mata waɗanda suke nan ga toyawa bayan rasuwar mijinsu mhm. ah, akwai wani cira wanda za mu yi gabanin mu shiga cikin hakoki shine cewa so da yawa idan ah, mamaci ya rasu balle a ce namiji ya rasu za ka ga ko mu ce har ma jumlatan idan mutum ya rasu za ka ga a cikin gidajen da aka yi rasuwar za a yi abinci za a yi abun sha da makamancin haka na wanda yanzu kuka kawo na zancen cewa a kauye ba mhm. haka nan ake yi ba mhm. bal makwabta su ne za su rinka kawo abincin da za a ci mhm. da abin shan da za a sha amma waɗanda kenan ba za su eh, waɗanda aka yi ma mutuwar kenan tunda ba su da karfin jiki da makamancin haka nan to addini ma da kan shi bai yadda ma cewa a yi rasuwa a gida kuma a dawa wani abu ba yau kuma mu yi da salo za ka idan aka yi rasuwa sai ka ga an hidda dambu an hidda eh, kunu an hidda makamancin haka nan duk wannan zafi kaji da makamancin haka nan kuma idan aka je aka diba cikin kudin mamacin ma ne kudin kudin wanda ya wasu ne aka je aka hidda duk wayannan mhm. to addini bai yadda da wannan masam mhm. bal ma wanda suka tafi addini bai yadda da ka sha ruwa ba mhm. in ba da usiri ba ruwa dai kadan asan da ruwa da ruwa ne mutum ya sha ruwa to wajen rasuwa idan ka je addini bai yadda da cewa ka sha ba sai dai ka kai ka tahi musu da shi dan shi ne idan ka je kawai zaka zo ne ka zamna minti biyu minti uku ka tafiyar ka ka zo ka gaida su ne mhm. amma yau irin zaman da muke yi sai ka ga mutum ya zo tun da safe yana nan mhm. kuma ba shi ba kanan eh, wanda ya rasu ba shi ba wan shi ba shi ba family shi ba kawai gaisuwar rasuwa ya kawo shi mhm. amma sai eh, dogon lokaci yana nan wannan addini ma bai yarda da shi ba mala akwai waɗanda su aikin su kenan ne su ga inda aka yi rasuwa ko inda aka yi suna ko inda aka yi aure aikin su kenan su je su zamna nan mai wurin cin eh, abinci an yi ta kenan ta kare sosai kamar wani uh, mahaukaci ne da mhm. ya zo ana aka ashe abinci ga hainan kowa mhm. sai ya zo ya sa hannu mhm. shi ma yana ci yana ci yana ci bayan ya gama cin abinci sai ya wanke hannu ya ce allah ya kara ikon allah ashe rasuwa aka yi to ai malam shi wajen shi ya zata kamar suna ne aka ko a arme ne aka yi ya ce to Allah ya kara gobe dan mu komo to malam shi wannan ai an san mai tabin hankali ne shi wannan maroki ne ya zo ya iske kawai ana hidima gashi nan zabbi ko ina an hudo solani ko ina da komi da komi su ga to su wane ne ana da ma mutane ga nan sai ya zo shi kenan yana kalle kalle sai sai sai oha da kirari yana dan dai roƙon shi sai wani ya ce mishi da zama na ce buwa da ya ce Allah raya buwa <laughs> Allah raya buwa sai aka tashi aka ce kai mutuwa ce ba aka ce lokacin nan sai ya tahiye shi to ka gani shi wanda mai hankali ne ma amma ah. ganin yadda ake hidiman mm, wanda ya ana hidimal nan shi gane ke kaba wani harkar abincin daɗi ne wannan kuma fisbilla ya zama to muna balle a nan yame wanda mhm. ni ina eh, gani mhm. a yame kamar ya so ya zama to muna ruwan dare sosai inda idan aka yi rasuwa ba za ka ma iya tantancewa rasuwar aka yi ko ah, suna ne ake nan gaba Eh? suka ga a lokaci ake kawo abinci a lokaci ake kawo abun sha mhm. kuma rasuwa akai bal a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa ma waɗanda aka yi ma rasuwa cewa ku je ku kai musu abinci ko da za ku tafi mhm. tunda a lokaci suna cikin radadin mutuwa suna mhm. cikin jin ciwon cewa sun rasa wani a cikinsu kenan ku da annan ku ne za ku tafi ku kai musu abinci ba a cikin gidan ma za a yi abinci ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu bi addini Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora bisa kuma hakkoki wanda shine ma abinda da za mu yi magana a kansa mhm. hakkoki wanda ya kamata a bi ma shi mamacin bayan ya rasu to da mhm. idan ya rasu ai ya bar wa'insu abubuwa mhm, to musan cewa yana da hakkoki a kanmu na farko mu fami in shi in dai uwa ne in dai baba ne in dai kane eh, ne in dai wa ne to yana da hakkoki a kanmu mhm. hakkokin nan dole ne mu hidda shi mhm. za mu yi muna magana kan hakkokin nan hakki na farko wanda shi mamaci ya bar abubuwa baya mhm. to abubuwan da ya bari in yana da hakkoki a kan ku don ku biya mishi hakkokin nan na farko yana cikin hakkoki wanda za ku yi akan abin da ya bari Mhm. shine qada'u tay mhm. wa ya ci bashi gabanin mhm. rasuwa shi to za ku yi iya bincike kaba'u bai in nan ko mu ce bashi in nan malamai sun saka shi ma gaba gaba akan komai shine za a fara tambaya yana da bashi waye ke da waye ya ci bashi waye ya amshi kudin shi bai biya ba dole ne sai an yi iya kokari don a san an a biya shi gabanin ma a yi ni Mhm. a je a kasance shi a shi wanda annabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sha an kawo mamaci an kawo wanda ya rasu mhm. za a yi mishi sallah da aka kawo shi shi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah mhm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal alaihi dainu yana da bashi ne bashi yana a kansa qalu na'am suka ce haka ne yana da bashi a kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum bi sallama mamacinku ni ba zan iya yi mishi sallah ba mhm. nan take ne wani sahabi abu qatada radiyallahu anhu ya doki bashin a kansa mhm. ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bashin ya koma a kaina biya a lokacin nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi mamacin sallah ke nuna mana cewa shi bashin halki ne na farko wanda ya kamata a yi ni a hidda mamaci a hidda mamacin kahin ma a finne shi mhm. kenan bashin yana da babban eh, muhimmanci mhm. na ahudda na ahudda shi gabanin ma a ce idan shi ne mhm. ya zo a hadisi wanda sa'ad bin atwal ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayin shi ko kanin shi ya rasu da ya rasu to yana da ya bar 300 dirham abin da yake 300 dirham haka to da ya bar shi kuma yana da wa'anda suke bin shi bashi mm. wanda sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi wanga ya bar iyali da dama ya bar da kuma ya bar mata da makamancin nan mm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a yake tambaya annabi har ya biya bashin shine ko a'a ya ba matayinsa da iyalinsa mm. annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ka ba ka biya bashin da akansa mm-hmm. yahi bayan ka biya ya yi haifa iyali bayan ka biya bashin da akkansa mm-hmm. to a lokacin da ne abin da ya saura so a sai a zo a yi kaso a mm-hmm. hidda musu hakkokinsu mm-hmm. kenan hakki na farko wanda ni da ku ya kamata ya zama to shine a gaban mutum mutum ya rasu ana bin shi bashi ko ba a bin shi bashi wanda alhamdulillah ah, muna gode ma Allah akan wannan so da yawa a nyame eh, zaka ga idan mutum ya mutu ana ta fun tsari cewa yana bin shi bashi ko ba a bin shi bashi mhm. to abu ne wanda matsalar da ake samu balle wanda ke da hali mhm. wanda suke da kudi mhm. zaka ga mutum yana da kudi alhamdulillah ana bin shi bashi amma ba a son a kawo magana ba dan wani abu dan dai ka son su ma su zamu kaso cikin nasu wanda akwai wani malami yakan bamu ya ya ba mu labarin cewa wani ya rasu kuma yana da kudi kwarai to da ya rasu sai aka ce ana bin shi bashi sai ayan suka ce ai su ba su san da bashin ba mhm. akai akai akai suka ce wallahi ba su san da bashin ba kuma bashin da aka bi shi da aka kasa shi cikin kudaden su misali a ce d miliyon ne mhm. bai wuce yan miliyon kawai da za a da zai saura da no da za a hidda ah, bashin da za a hidda bashin bai wuce eh, miliyon guda yaran suka ce wallahi ba su yadda ba uh-uh. 'ya'yan shi suka ce wallahi a'a su kai ba su san da bashin ba kuma ba za a biya shi ba eh, eh. a haka aka yi aka yi aka yi dole sai da aka raba musu gado cikin gadon da aka raba musu ne shi guda cikin yara ƙaramin su mm-hmm. shi ne ya ce to shi ya hidda ɗan miliyan ya ba ya biya ma baban shi ya biya ma baban shi dan dai baban shi ya zama to cikin salama Allahu akbar hmm. tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan dai ba a biya ma mamacin bashin shi ba mhm. to fa innahu muhtabasun mhm. za a rike shi ne za a darme shi ne a cikin in shi a cikin kabarin shi mhm. darman ne a cikin kabarin shi idan dai ba a yi ba ba a biya mishi bashi ba to wannan da ya ji shi ya sa ya ce ah bar ya biya babun shi bashi dan a ya zamanto an sake shi ya an sake shi ya zamanto an ba a darbe ba ba a darbe ba kenan dole ne shine hakki na farko su yaro karamin su ne wannan tunani saboda haka wannan zai zamanto mana mu azima mhm. wanda so da yawa suka ga ina tara ma 'ya'yana ne mhm. a sai a a da kama a cikin da ba ka inda kai anniya su ma ba za su ma ba ka ba ba za su biya maka ba to wanda bai biya maka ba shi biya maka a biya maka kuma an ce ko ana son mamaci uwaye in sun mutu ɗiyan da suka aihuwa su kaɗai ne idan suka ma suka musu sadaka yake zuwa cikin musu babu wani da zai iya maka sadaka da je ta iske ka cikin kabari to wanda ya hana ya biya maka bashi yana iya maka sadaka ina ina saboda haka eh, haki na farko kenan mm-hmm. mujita tun mutum ya rasu haƙƙi na farko wanda za mu yi mishi mhm. mu hidda mishi a kan shi don ya samu sukuni shi ma da kan shi mhm. tunda a satin da ya wuce dan ba kuma kun tambaye ni cewa har a raba gado shi mamacin yana da laifi a kansa mhm. a ba da laifi wayanda ke da laifi shine ku da ake bin haƙƙi ba Mm-hmm. kenan da shi ne cikin hakkin ma zai zo mm-hmm. za mu kawo cikin za za mu cikin hakkin mm-hmm. hakki na farko kenan hakki na biyu shine takfinuhu takfinul mayyit wa tajizu bi ma'ana shi mamacin a shauya shi tufafin da zai tafi da shi wankan da za a yi mishi ruwan da za a tanada mishi motar da za a sashi zuwa har makwantin shi to iya kokarin nan da za ku yi wannan ma hakki ne wanda za ku hidda a cikin abin da ya bari mhm. a cikin abin da ya bari ne za ku yi da ba dole ne ma ba cikin naku mhm. abin da ya bari cikin shi ne za ku yi duka ana iya wannan hidima a cikin wannan kudi a cikin wannan kudi tunda hakki ne wanda yake bin ku mhm. wanda ya kamata ku yi mishi mun gane ko kenan dole ne a yi mishi wannan kuma wannan ma ba a son a yi tabziranci a wuce haddi a kansa za ga motan da za a kai ai babana ne dole sai an kai shi cikin babban mota ba dole sai an kai shi sai an sa mishi babban tuwai ko dole sai an sa mishi wani eh, cage wanda za a sa mamaci kuma kamaci haka a babu tabziyanci yadda ake yi musulmi haka ne za a mishi na iya saukaki sauki wanda ya kamata mun gane ko wannan shi ma haki ne wanda dole ne akan mu mota mamacin ya bari wanda ya bari mu yi mishi uhuh. hakki na biyu kenan mhm. hakki na uku shine taksimu tarika mu raba mishi gado mhm. gadon da ya bari mu raba shi mhm. ana so a gaggauta raba gado ai shi ne dai shi ne hakkin ya zo ai aka ce hakki ne wanda ake bin ku kuma duk hakkokin da ake bin ku dole ne ku yi shi a iya kokarin da za ku yi wanda ba zai da lokaci ba kenan ya bar ya bar gado to ku raba mishi shi mhm. dan shi dama mun ce ba da hakkin ya raba gadon a lokacin da yana nan mhm. to baya nan ya bar ku cewa ku ne za ku raba gadon mhm. kuma ba ku raba gadon ba kuma alhaki ne wanda yake bin ku wanda ya kamata ku yi mishi ba ku yi mishi shi ba kenan za mu cira ga waɗanda suke da gadon ubanni wanda suka rasu ba su raba shi ba hakki ne wanda shi mamaci yana bin ka ranar tashi kai zai kama ka ya tambaye ka ya hakkin da na ba maka dan me baka biya mi shi ba mhm. tun da wani bi ba mu san hakkokin nan ba shine ke sa sai ka mhm. ci hakkin baka sani ba yawo nawa ne yau an toya musu hakkokinsu mhm. mata nawa ne yau an toya musu su a karkashin mi rashin raba gado saboda mi saboda son rai saboda mi saboda ni ma ina so saboda haka hakki ne wanda mamaci yake bi kai da ya bai in uwa ne in kane ne in baba ne in mamma ne don hakkoki ne wanda yake bi wayan ga hakkoki ne wanda dole ne mu biya su haka ne to malam kamar yanzu ina so in ji idan eh, mace ta rasu shi miji yana da gado ana ɗaukar gado a bashi a cikin abin da ta bari ko kuma a shi bai da gado saboda na ga wani wuri da aka yi wata rasuwa aka ce shi mijin ba a bashi ba ko abin da ba sa so uwayen yarinya ba su ba mijin ba mm. hal akwai wasu kuɗi ba da san da su ba shi ya san inda suke so ya dauko duka ya tattara ya basu amma shi babu abin da suka bar shi ko ko kwashe shara ko tsintsiya ba su bar mai a cikin gidan ba suka kwashe duka kaf suka tafi shi ne muke so mu ji shi kenan shi miji bai da gado ne idan mace ta rasu ko kuma yare kuma babu wani a tsakanin su ya yi kyau a cikin eh, dokokin eh, da gado mhm. bal yana cikin wa'anda ma za su samu gado suna cikin ashabul fawud wanda lokaci zai bamu mhm. wanda za mu zo mu kasa <laughs> wa'anda dole ne su amshi kado mhm. wa'anda sai idan babu wa'an ne su za su zo mhm. wa'anda da dai alkur'ani ya tana mu za mu zo mu kawo duka amma bisa tambayar ku da kuka yi miji har yana da gado mhm. akan matarsa ba makawa wannan alkur'ani ne ya bashi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani wanda daga baya za mu zo mu kawo muna duka shine miji idan dai matar shi ta rasu yana da kaso idan dai baya da bata da ba ta da ɗa ko ɗaya mm-hmm. yana da kaso eh, hudu cikin kaso guda cikin hudu idan aka raba gadon hudu mm-hmm. yana da kaso guda walai eh, ruba yana da kaso hudu kenan amma idan dai yana da tana da ƴaƴa mm-hmm. mun gane ko inan dai tana da ƴaƴa kenan yana da kaso guda cikin hudu in ba ta da ƴaƴa yana da kaso biyu niska kenan cikin hudu kenan rabi a gare shi haka ne qur'ani ya kawo mu da shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga yake walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam lahunna walad kun gani alqur'ani kenan mhm. yace ku mazaje kuna da rabin kudin matayenku mhm. amma ha in lam lahunna walad mhm. idan ba ta da ni da ba ta da ƴaƴa amma fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna idan dai lalle suna da ya to kuna da kaso guda cikin hudu to mun gane ko kenan shi miji in babu ya'ya mhm. yana da demi in kudin arzikin mace mm, in kuma tana da kudin ta yana da kar eh. in ci an kasa hudu yana da kashi daya kenan haka ne alqur'ani ya tanada a bisa tambayar ku da kuka yi insha Allah to ita kuma mace wadda bata taba aihuwa ba da namiji bata da sai Allah ma mijinta cikawa mm. to ita anan ita ma ana baka gado haka wai ita ma tana da gado wayannan suna cikin ashabul fawud ah, wanda za mu kawo su daga baya tunda mm. na ce muku lokaci ne kuma ya kamata mu tambaye ne biyo kamar da suka ji muna muna magana bisa kan gado da eh. samu wanda na musu alƙawarin za su samu amsa ba matsala wa alqur'ani ya aje mun yace wala hunna mm. matan kenan mm-hmm. su ma suna da nasu kaso Allah subhanahu wa ta'ala wala hunna ruba suna da kashi daya cikin hudu idan aka raba gadon hudu kenan mhm. suna da guda na namijin amma wani lokaci in lam yakun lakum walad idan ku mhm. mazan baku ku da yaya mhm. ba da yaya ko guda ba tattare da su ba a baka da yaya sam a cikin eh, rayuwar to suna da kaso guda cikin hudu amma in kana da dan da Allah ya tafa in kana lakum walad falahunna thumnu mimma tawaktum suna da ɗan wicce na Mhm. za a raba gadon ka guda takwas kashi takwas kashi guda ne za su doka cikin takwas mhm. kenan haka ne qur'ani ya bar. bisa tambayar ku amsa ce Allah sa masu kallon mu da sauraron mu suna biye da mu so da kafa kuma ba shakka za su gamsu da wannan amsa da ka bada a cikin wannan tambaya ta su to malam kamar mu ci gaba da wata illa rabi tana da wata tambaya ko kuma muna so mu ji kamar yanzu rabi kin san da cewa yan uwan mata suna fuskantar matsaloli idan aka ce mazajen su su rasu kamar da muka bayani da fari sai ka ki gani dukiyar nan sai a ce ba a rabawa a ce ba a raba ta misali in muka ɗauki gida sai miji ya mutu ya bar gida ko da bai bar komai ba sai ya bar gida gidan nan idan ya bari sai a ce a gidan babban gida ne mm. shi ne ake cewa grand family a turance eh babban gida ne ba a raba shi don in an raba gida zai watsi to kuma wani bayani kike so ki ma yan mu kaɗan daga cikin irin wannan wanda mata suke yin irin wannan ko kuma in ce wani bi ba ma matan ne ba su a cikin zukatansu matan suna so ma a raba kin amma sai a samu wasu daga cikin yan uwa an hana ruwa gudu sai su ce a a a ka a raba in a raba ai gida watsewa zai yi kawai a daure a zamna wani bi matan a cikin waɗanda suke cikin gidan ba su wuce aure ba wasu kuma sun wuce aure sai gani a zo a zamana zaman gashi nan shine muke so ki mana dan bayani kadan a cikin irin wannan abin da kika wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh na'am ni abin da nake so in faɗa mhm. mutane shi tsoron Allah na'am wanda ya nema in nan ya bar shi kai ma da kace zaka tattara ka ci kai ma haka zaka zo ka bar shi dole kuma zaka je ka tar da shi mhm. ko abin duk abin da zaka yi ka ji tsoron Allah a cikin al'amarin kama ballantana haka shiga cikin haƙƙi na wani mm. yanzu misali mai gida ne abin da ke bani tsoro a rayuwa mm-hmm. miji zai zo ya rasu mm-hmm. Allah ya yi mishi cikawa mm-hmm. ga yara ga mata lokacin da babansu yana nan ba fa ganin su ake yi ba ba a ganin su sai lokacin da mamaci ya zo ya kwanta mm. sai ta ga yan uwa sun zo sun yi ba ba kere sosai akan dukiya wannan ma baka san shi ba a family zai zo ce ai dangin shi ne ko misali yara sun san kanan baban sun san wan baban su in dan uwanka ya riga mu gidan gaskiya kai ma hanya hanya ce simple daya in an ka baka amana tun farko in ka san ba za ka iya ba mhm. a awani in kun bani ban iya ɗauka amana sai saboda yan uwan mata suna shan wahala a kan rabon gada gadan nan gaskiya ne wani sai yanzu haka na san wata mhm. shekara uku yanzu har yanzu ba a raba musu ba gado banke mm. take saidawa shekaran jiya nan na je gidanta wallahi gida ɗaya gida miliyan tamanin an ka taya shi ɗaya gida miliyan saba'in yanzu kalan babunsu ya hana a sai da gida. duka gida an kisira duka gidan in an saida sun tashi wajen miliyan wajen dari da wani abu dari da wani abu shekara uku da nake miki tana tana tuwa kwanci kuma tashi baya ma zuwa kuma yanzu ya karɓi takardu yanzu misalin ma da nake miki ya ce takardu bi sun bata na filaye na filaye to shi yasa nake son mutane duk wanda an ka bar ma amana ya rike amana tsakanin shi da Allah sosai sabida abin ko kati bai cika maka ciki eh, ko kati bai cika maka ciki sosai kenan ya kamata mutane su yi tsoron Allah akan yanda ake barin mata suna shan wahala akan rabon gado akan al'amura dai in mutum ya zaki ga iri iri iri iri iri mata mata muke shan wahala sosai sai a barka da yara yara ba makaranta yara ba wannan kai da an gaba ka gaggauta ka sai da abin da in na sayarwa ne mhm. ka ba kowa nashi wanda ka bai iya riƙewa to wane ni zan yi adana ka in ma zan iya kenan kuma in ba zan iya ka nemi sana'a ana rika juyawa ana kai sauran a banki ana ajiwa kai kanka adalci wanda ya rasu na dauka shi ma kai mashi adalci <coughs> saboda matan mu suna shan wahala gaskiya gaskiya hata suna shan wahala da baki zato a rabon gadon nan sosai wasu ne a kai na ma duk na gani haka mm, to shi yasa ga abinda mutum zai yi ka ji tsoron Allah a al'amarin sosai to malama rabi mu gode kamin malam ka ci gaba da bayani eh, malama rabi akwai wata mace wadda suke zaman kasashen turawa can suke wani wuri zaman su da ita da mijinta asirin su da suna zaman su to lokacin da suke wannan zama malam sai eh, baban mijin nata sirikinta ya al'ale su da su komo gida su komo gida su komo gida ya dame su mm. sai dan ya ce to baba ni yanzu gaskiya ban na so in zo ya mai ban ni da gidan kaina hmm. amma zan aiko maka kuɗi a mana gida kamun zo kamun mu zo sai ya ce to babu laihi to irin wannan ne babban gida rabi da ya aiko kuɗi sai gyara sai a cikin gidan a cikin hilin babban gidan na suma shi ma baban nashi da kanshi kamar gida ne na gado da aka bar musu suma eh. yanzu sai ya keɓe dan wani wuri dan kurkutu haka sai ya musu el villa el madaidaiciya hakan gade ya musu a ciki kuma shi dan kuɗin da ya aiko har da kudin sayan fili da akwai kwatsa musu gida wanda yake amsa sunan shi a can kasashen turawa sai yana da ɗiyan shi hudu suna zaman su uba kuma shi ya matsa da su zo su zo kuma in ya ce ma uba a ɗauki foto a aiko min gida wai me kake gaugawa in ka zo za ka gani an an maka gida an yi shi eh. yaro yanzu ya aiko ya ga sunan suna zuwa da shi da family kin shi da yan ɗiyan su hudu yanzu da suka zo aka je aka tarbo su aka kawo su sai su ga an kai su wani gida haka sun yi zaton kamar su dan zamana ne eh, kamun eh, sahiya ta yi tun da duk shigowar dare aka yi in sahiya ta yi a kai su eh, babban gida inda suke gida inda ya bada kuɗi a yi masa sahiya ta yi suka zo idan ga aka zo aka taru a cikin ɗaki ana ta murna irin wanda shekara da shekaru tun da sun daɗe a can zaman su ma'aifinsa kuma eh sai shi ne yaro ya ce to baba in muka dan huta ina so kamar mu dan ya in je in ga wurin namu sai ya ce ai wannan shine wurin naka me kake tsammani mu rabu da kai ka kai wani wuri ka bar mu ai wannan gida ne wanda na maka sai ya kyale bai kara cewa uffan ba ya ce ma mata ta yi haƙuri Allah da ikon shi ba su daɗe ba sai su duka kowa ya samu aiki da ita da miji suka samu aiki a nan Nijar mm. yanzu shi kenan suna cikin aikin suna zama dai haka nan dole suka daure adama ahi mm. sai Allah abin ya dame shi a cikin zuciya ya rike shi a cikin rai sai ya zama mishi ciwo shi mm. da baka iya ma abin faɗa baka iya ah, cakomi yanzu yana da wasu 'yan kuɗin shi sai ya ce mata wance dibo zan sa kuɗin nan nawa a cikin kwantikinki tun da an fara min da irin wannan abubuwan ya ce ni dai ban ga kyan makabta ba da na rihe ido na ya ce na ga alama akwai zalunci a cikin al'amarin wannan ya ce tun da gani da yara na ya ce wallahi ga kuɗi na nan kuɗi ba ta gaya min adadin kuɗin ba ta ce sai ya sa a cikin kwantikinta yanzu cikin dare Allah sai ya kama shi ajali ya mutu shi dai mijin nata da yanzu ya rasu kawai ita ba san ma ya rasu ba yana ɗakin shi ba ta san ya rasu ba ai eh mana da sai ya ta yi sai ta ta yi ta je ta tada shi sai ta ga babu dai hmm. sai ta kira wanshi babban wanshi a cikin gidan shi ma da iyalin shi ta ce ka a tara ma babu hankali zo ka ga yanayin wani ya zo ya diba yana da mantar irin wannan ta zinariya a hannun shi ya fara cire ta takwa hmm, da ya ga ta iya mutu hmm. ya zo ya bude armuwar shi ta ce duka kayan shi masu tsada irin da da suka abu wallahi malam duka ya kwashe ya doke ta kwanan nan bai yi gama kowa ba ta da ta tana kallon shi yana hidima ta kwana yake nuna ta bincike ta ce mishi wani ma faɗa mai dan uwa yake cika ba bai je ga ma kowa kun bi ko sai da tunda gidan shi a cikin gidan yake sai da ya kwashi iya shi ya dauki abin da ya dauka ta kwana abu ya sa eh, lokacin ne ya je ga ma uba ya je ga ma uwa ita ce tana kallon ikon Allah suka zo mata ya-ya ne aka yi ya ne aka yi mutu a ce ya mutu haka kawai mutu suke so eh, eh. suke so su dora mata ta ce to in kuna so kashi duk inda za ku kashi ku je a bincika shi ta ce ta kakatan in kashe mijina ina son mijina ta kakatan in kashe shi sun san bakin cikin da ya kashe shi sun sani aka zo dai dan gudun dai suka kare hakilan su ce tana sauraron su aka zo aka shi aka binne shi ta ce wallahi kwana uku kacal ta yi a cikin gidan suka kore ta suka ce ai gida baban eh? ai baban shi dai ai ko kudi ai taye baban shi gina ma kan shi gida wanda zai zama na shakata kenan tun da yanzu ya rasu shi kenan to ta ta ba su gida yaran kuma fa ina ran su da yara busu kama ba su kama magana zancen yara ba ta ce wallahi hajiya fata haka na ɗauki diya na hudu ta ce na koma da yake na suna da ɗan halin su daidai gungudu ta ce na koma da diya na na bar musu wannan gida ta ce na bar su da Allah ta ce na bar su da inda za a je a yi shari'a ta ce shi wannan tsoho ta ce ba ni neman shari'a da shi ba ni ta yi jayya da shi hmm. bayan ɗan watannin. shi tsohon shi na ya kwanta ya mutu bayan yan watanni bayan tsakanin su da shi da dan kamar yan watanni ne ya kwanta ya mutu oh. rabi malam ku diba ga irin matsalar da mataye suke fuskanta a game da harkar irin waɗannan abubuwa shekaran zai irin wannan abin an yi shi kano ana bugo mini waya ake ce mini wane ya rasu kadi ba gani malam ana cewa wane ya rasu an ka bugo ma wansa wansa dare ta ɗakin anan ya je sai da ya fara kwashe kaya gaba gawa fa ba a kata ma daga maiduguri ba ta kwana sai da ya shiga ɗakin ƙana da ke ƙanan saurayi ne hmm. sai da ya kwashi kayan ɗakin gaba ɗaya sai ce hawa ne asibiti ne ma an gafa ƙanan ta kwana <laughs> shekaran jiyan nan shekaran jiyan nan sai da ya je direct ya je kwashe kayan ɗaki wannan wai ba jita jita ba ne wanda ya yi ya san ne wanda wani nake faɗa magana na ina saurari ya san da na san magana wallahi sai da ya je kwashe kayan ɗaki ba lokacin da ya tambayi ina ne gawo ƙanan mata ka ta kwana hami ma suke faɗa tukun ɗakin ya fara shiga ya kwashe duk wani abu mai kyau kamin ya zai duba inda ɗan ma an ka kai kai wala haula wala quwwata illa billahi illa alazim to malam kaji dai kaɗan daga cikin irin wasu abubuwa dai da mata suke fuskanta yanzu kuma muna sauraron ka malam to abu na farko dai wanda kullum muke gai idan dai muka mai da addini baya bonan mhm. da take ci mu shine wannan na farko a cikin zancen da kuka kawo da a ce shi uban ya hakura ya mai da komi a ga a hannun Allah ne ta Allah ya samu sauki nibo bai ma da kuma shi ma ya bar duniya dole hakkin nan da ya kamata ya kula da shi tunda yana cikin hoko hoko wanda ya kamata ya kula da hakkin dandan shi wanda ya wasu amana kuma amana ce wanda muka gaya muna yana cikin hakkoki wanda ke rataya akan kai da aka bari mhm. ka yi a raba mishi gadon shi mhm. a kula da dukiyar shi na ya ce a tattara su don a rarraba ma yara da matayensa mhm. kenan kunga nan shi yanzu ya tafi da hakkin shi a wuya mhm. ya zai ranar tashi a kai shi ko kanin da shi ko yana ganin ci ya ga cewa aina shi ne ya zai yi ranar tashi alkayoma idan Allah ya tambaye shi cewa hakkin nan da an rataye a kanka ya kai da shi saboda haka ne akwai shawarar da nake son na ba mu duka gaba daya idan dai mutum ya rasu ya kamata a ce da gaggawa mu sa malamai cikin al'amari da gaggawa mu sa malamai cikin al'amari malami ya zo ya zamna ya san dukiyoyinsu a tara shi a cikin su malamai sun san duk da zai a tara su a aje su a kawo manya-manyan waɗanda suka san al'amarin su zamna su raba gadon shi ne wanda zai baka zai baki zai ba kowa sukuni da kwanciyar hankali cikin al'amarin amma wallahi idan ba mu yi haka nan ba to wahalar da zamu gani ba kadan ba inda Allah subhanahu wataala ya gaya idan dai ba ku bi alhakokin mu Allah ba kun mu sani shi al'amarin gado babu wanda ke da hanya a kansa in ba wanda ke da kusanci da shi ba gwamnati ba zai taso ba ya ce a a raba a ba shi wani abu baka so a'a yadda Allah ya aje shi haka ne za a aje shi mhm. shi ma wanda za a rabon ma shi ma baya da intin ya ce ai haka za a bani a'a in ma za a ba shi alkur'ani zai ba shi. Mhm. ko ya zama to a shi cikin alkarba ko waɗanda suka raba shi ma a dan shi wani abu dan aikin da ya yi mhm. mun gane nan shawarar da zamu bamu idan dai rasuwa Allah ya sa to mu yi kokari mu sa malamai cikin al'amari kuma eh, malamai waɗanda aka sani misali yanzu so da yawa mukan samu matsala tun da karamin kananan malamai idan suka shiga cikin al'amari za a iya samun matsala me yasa za a samu matsala baka da kundi baka da abin da ke nuna cewa kana aikin kaza kaza kaza mhm. amma akwai manyan manyan malamai na manyan kungiyoyi mhm. waɗanda su ne kenan kuma manya ne idan suka yi magana ma za suna da haki akan al'amari mhm. misali misali eh, mu doki kungiya kitabu sunna kungiya ihya sunna da makamancin kungiyoyi wanda annan ko a ce association islamic kuma shi a nan mu mika karan mu ga abin da muke so ga abin da muka samu tun da islamic ita ma tana eh, ya kokarinta na eh, bibiyan hakokin yara da marayu kuma ya za a raba ta ba kuma idan bai yi ba yadda allah ya aje shi ba allah zai tambaye shi ranar tashi alkhairi kuma ita ma ta sani da kanta association islamic ita ma da kanta ta san wannan wanda a nan nijar ya kamata a ce eh, so da yawa idan aka samu irin wannan idan dai lalle muna da eh, kungiya ne na tsatse mai adalci wanda baya da matsala a kai ta mm-hmm. wajenta mm-hmm. kuma ita ko ta iya kokarinta na biye masu hakkokintu yadda ya mm-hmm. kamata to idan ana wannan to ba za mu samu matsala ba amma yau mu waye gari eh, hakkokin nan ma muna ganin samun matsaloli a kanta kai da kanka da kake da matsala idan ka kai ta a association islamic ko ka kai da a babban kafofi na kungiyoyi ba za a samu ka halle ba mhm. to kaga an samu matsala kenan kenan kungiyoyin nan waɗanda suna da kundi suna da suna idan aka kawo musu irin hakokin nan su iya kokari na biya musu hakokinsu mhm. na bibiyan hakokin yara marayu hakokin ya a uwaye 'yan mata ko mu ce mata eh, uwaye yara kenan wanda mhm. suna da hakoki su biya musu hakokinsu su raba musu gadon nan mm. wanda insha Allah idan suka yi shi insha Allah za mu samu sukuni cikin al'amarin mu gaba da tunda yana cikin matsaltsaloli wanda ke kawo muna mm. azaba mm-hmm. da kuma cikas da kuma talauci wannan yana cikin shi tashin hankali dai kawai a tashin hankali wannan yana cikin shi saboda haka dole ne mu yi iya kokarin mu mhm. na kula da hakokin nan za mu yi kira ga shi eh, association islamic wanda na yi magana a kansa mhm. shi ma ya iya kokarin shi na biya musu hakokin su duk waɗanda suka kawo ma masu matsalolin kuka mhm. kenan kuma za mu kira ga waɗanda ke da irin wannan matsala su kai kukan su ga in ma kungiyoyin nan ma association islamic ko makamancin haka duk inda kasancewa ranka zai samu sukuni zai samu salama za a share maka hawayenka to ka kai mhm. kukanka a can kuma insha Allah muna da hakkin cewa muna da hakikan cewa insha Allah za a yi iya kokarin su mhm. na su biya muku hakokin su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tun da kuka ne mhm. wanda sarahatan idan muka jibin yami a jimilce ko mu ce Niger a gaba daya wallahi akwai matsala haka ne ma balle ma mata suna kuka suna kuka sosai malam baka sani ko kwanakin ba ma akwai wata mata ita ma ita mijin da ya rasu a cikin a cikin daki to tana dakin shi ne tare da dan dan wata biyar mm. yaron yana barci yanzu da ta gigice da mijin ya rasu ta huto shi dan uwan da ya zo kawai da ya zo kirrif sai wai dan ka kwashi dukiya a cikin tara tunda cikin dakin mijin ne kirrif sai ya kide dakin wai ka ta shiga tunda shi ya aji yaro yana daki ya tashi yana kuka da gawa a ciki subhanallah shi bai ma duba kawai bai ma ina tun da ya an ce ya rasu eh kawai kirf sai kama ya sa kile ya kire ya sa kile a juna yana buwan da sa'a ta yaro yana kuka yaro ya tashi yana ta kuka rabi yana ta kuka yana ta kuka aka ce ina ina ina kile tace ya ta yi da kile tana ta ita tashi ba tana ta kuka hauka eh, eh, ita danta a hudu mata danta daga cikin daki hmm. rabi sai da aka je wai ashe tuntun ya ta je eh, ya fiye goma mutane ya yana cikin aljihun shi mm. sai da aka nemo shi wai sai ya nuna wai kamar dan hankalin shi ne ya tashi ya yi gici ba haka na bane bako ta ce ya hajiya ba wani abu ne aka lura kawai dan dai kalle ya zo ta mm. zo ni in shiga gani yake in na shiga ni na shiga in ji in ɗauko wani abu ko in ɗauko wani abu. Wani na da ƴaƴanta. ta shirya da gado. Na kuma abin da ba ta sani ba sau da yawa mace idan da mijinta. Wallahi wannan al'amari na ta harkar gado na harkar miji ina musu malam. Ba a magana koyi. idan namijin eh, mace ta rasu mm-hmm. eh, ta hakkinta ne ta yi ta kaba a gidan mijinta to ka ba ga ita wannan kwana uku aka kore ta daga gidan ta yi ta kaba a gidan mijinta aka ce ta bar gidan kuma bayan ta bar gidan kuma sai da suka zarge ta suka ce wai ai ƙarya take akwai kuɗin shi da ta ɓoye hmm. to diba da wannan kuɗi da da ya sami eh, bai sa su cikin kwamfikin shi ba kwamfikin ta ba eh suka fara cewa sai ta gaya musu ina dukiyar shi ina su ina ya sa kuɗin shi da har yanzu akwai wani a Kano hmm. da yace za a sayar da gidan gado sai ya kori marayu diyarsa da za ta yi aure ba a samu inda za a kai ta ba sai ce su su je su zauna ne ya kori marayun daga cikin gidan daga cikin gidan ya ce in suna cikin gidan gida ai ba zai sayu ba <laughs> yarsa da za ta yi aure kuma sai ka yashi da wai ta zauna nan har bisa kansu yabba ta tashi ba yake da miji kuma an ta su kama musu haya malam ka diba ga ire-iren waɗannan abubuwa akwai zalunci cikin shi wannan wani ma wai wanda na sani kuma an kai mashi yanzu haka a gidan haya take kuma ga gidan mijinta ga gidan ubansu da ya gidan ubansu an sa kazan insu a ciki hmm. mm. idan tana cikin maybe gidan zai sayi amma su in suna ciki gidan ba zai sayi ba kuma har yanzu bai magana a saida ba wai sai sarkin shi in ya gama gini su kuma ya kama musu gidan haya bai Allah subhanahu ta'ala yi muna jagora wannan zalunci ne karara kuma ba makawa aka ce balil insanu ala nafsihi basira duk idan kana zalunci kasancewa zalunci kake nan gai kenan a ji tsoron Allah muna cira ga waɗanda ke yin wayannan abubuwa su ji tsoron Allah kuma kai ya zamanto eh, laihin mace ta shafi kowa ba gaskiya da yawa akan samu matsala kan yi wa mutumin ya yi arme macen da ta aura halayenta bai birde ka ba kuma kai ba mijinta ba kai ba kai ne ke kula da harkokinta ba amma kuma kana dan me dole sai an yi kaza wannan ba wannan bai dibinka eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kenan mu sa hankali ga hakoki wanda Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya sanya muna a gaba fashin ka ba abin da yake ban tsoro hmm. mutunan nan fa in bai bar komai fa baka san ma dangin uwa ma balata na ba wanda yake zuwa maka ba makawa ba wanda yake zuwa maka sosai malam injiniya ce zaka yi in baka da kuɗi babu wanda zai taya ka kwarai in ka ga ana wab wab kanka ka tabbatar da akwai wani abu wannan ba maka a ce ma dan ka ba zai zo ya tsaye kanka ba wai sai hmm. kana da shi kuma in ka bar shi ma in ma ka bar abun waɗanda za su zo su tattare daban watakila wannan sun tashi tare tun suna ƙanana sun nemi abinsu a hankali a hankali a hankali har sun ga nema Allah ya tara musu hmm. to da mamacin nan fa ya rasu hmm. dangi za su zo su yi hmm. wufi da komi haka ne ina amfani wannan subhanallah ka ci mu cikin ka huta <laughs> haka ne rabi kin abin kamar abin ya zama kamar kamar ruwan dare ga duniya kiga mutane ka ba sa jin wa'azi ka ba sa sadi dai abin yana kamar shi wanda ya mutu bai son dukiya tashi ya bari kamar shi bai so ne ya nemi abin sa shi je mu wahalar ne mu waye tahi kamar shi bai so ne ai yana cikin eh? hikiman da Allah subhanahu wataala shine ya kasa abin shi da kansa haka saboda dole su sa an samu son rai an samu eh, son kai da makamancin hakan cikin al'amari amma da Allah ya ga cewa duk wa'annan ya raba shi da kanshi dan shi ya raba shi da kanshi kai ba wani abu kari zaka yi a'a ya da Allah ya aje shi manzansa ya aje da kuma malamai suka kawo waɗansu abubuwa inda ya yi dace da magana Allah da Nabi sallallahu alaihi wasallam suka saka to haka ne za a gabata dan shi ne dole ne mu bi yadda addini ya kawo kullum yadda muke cewa a baya addini ne muka mai da baya a yau sai muka kawo waɗansu abu al'ada da son rai da waɗansu abubuwa a shi shine ke kawo duk wayannan matsaltsalo kwala kuma wani bi mukan samu matsala ga shi mamacin ma da kansa wanda a baya a satin da ya wuce na yi maganarsa mhm. eh, shi mamacin ma idan zai zai kahi ya ya zama yana da wasiya wanda yana da wa'anda ya ba su manya-manya wa'anda ya yarda da su ko ba ma cikin family in shi ne ba ya mhm. zama to ko ba ma cikin malami ne babba wanda ya sani kwanacin bayan nan wani babban malami ya rasu a saudiya shine wani ya fita yake magana akan wata wasiya wanda ya bashi wasiyar da ya bashi ne cewa sun tafi ne bank amsa mhm. kudi ratibin shi sun da amsa ya eh, ce mishi salarin shi mhm. to da suka tafi sai ya raba salarin shi biyu mhm. ya ce kaga wanga fami ina nake son in tafi da shi amma wa'anga Allah ne na barma a sa ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amarin shi duk abin da za a yi eh, eh, addini taimako da makamci a sa cikin shi mhm. ya raba abin shi bi kenan mhm. to bayan ya rasu ya ce kuma amana ni kai ya gaya mu kowa mhm. amma wasiya ce ya bashi bayan ya rasu sai shi ma da kanshi ya fita yake ganin cewa kun ga kudin haka ne ya bar shi ya ce a raba yayin da ya ce mm. to addini kuma ya bar cewa ba matsala za ka yi kai wasiya mm-hmm. amma wasiya idan aka aje gadon ka aka aka aje za a raba ne a ga cewa lalle wasiyar da ka bari bai yi guda kaso guda cikin raba gadon ka idan aka raba ta uku mhm. ya zama to bai yi ba haka nan idan ya yi haka nan to dole za a kama a sulus din nan dai za a raba mhm. kaso guda cikin uku ce nan cikin gadon ka wanda za aka bari mhm. kenan kuma shi wasiya da za ka yi ba za ka bar wasiya cewa a ba wa'anda za su ci gadon ba dole sai wa'anda ba su ci karkashin waɗanda za su samu gadon in mhm. gane ko haka ne al'amarin yace Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora kafin mu karkare sai mu yi magana bisa waɗanda suna da hanya na asbabul mira mhm. sababi sanadiyya na me ake mishi ka samu gado mhm. wanda sanadiyan ne idan babu ta to ba za ka samu gado ba mhm. bayan haka nan sati mai zakuwa za mu iya mu yi magana bisa abubuwan uh, waɗanda zai iya sa ba za ka samu gadon ba ah, malamai balle idan muka dubi cikin da wani littafi ana ce mai shahu rahbiya wanda imam muhammad muhiddin yayi allah subhanahu ta'ala ya gafarta mushi insha allah yana kawo mana cikin magana ce ce asbabu miratul wara talata mhm. sanadi wanda aka san cewa za ka ci gado dan shi Mhm. guda uku ne na farko shine nikahun wa wala'un wa nasa na farko shine ya zamanto akwai armi tsakaninku mhm. in dai namiji ya auri mace to zai zamanto sanadiyya kai ka gade ta ita ta gade ka mun gane ko mhm. amma idan dai ya sake ki gabanin ya rasu mun gane ko akwai saki tsakaninku <laughs> to baki da babu gado babu gado tsakanin ku kenan babu gado amma idan babu idan babu saki mhm. tsakanin ku kuma ya wasu mhm. to dole ne ki gade ta kuma in ke ce kika tafi dole ne shi ma yayi mi ya gade haka ne Qur'ani ya gade sannan yana cikin sababi na farko mhm. na biyu wa wala'un ya zamanto na eh, ta mishi bawa hanta bawa ne yantar da bawa ya yantar da bawa to bawan da ya yantar da shi ma yana da hakkin yayi mi ya gade shi mhm. shi ko yana da hakkin yayi ya gade shi ma bawa mhm. kenan akwai sanadi na biyu kenan na uku shine nasab ya zamanto qaraba baba mhm. mamma wa kane da makamancin haka wayannan ma suna da mi suna da hanyoyi wanda sababi ne sanadi ne wayanda suna iya su yi su samu a gado to bayan wayannan babu ta shi ne malam da ya zo a karshen magaice ma ba da hunna lil fi sabab babu wani sababi sanadi bayan ukun ga mhm. wanda zai sa mutum ya yi ya samu gado mun gane ko yanan mhm. sanadi ukun ga mhm. su ne manya-manyan sanadi wanda zai sa mutum ya samu ya ci gado in babu wannan to baka da gado wanda daga baya za mu kawo wani sa'uwa ne zai wayar da mu san duk abubuwa yadda ya kamata insha Allah masu kallon mu da saurare mu sai ku tarbe mu kenan rana to bi iznillah za mu zo muku da ci gaban wannan shiri namu a madadin Abdulaziz Ustaz Abdulaziz da yake hannuna na dama kamar yadda kuka ji malama Rabi ta ku hajiya da Abdulkadir Fatima Musa Isaka da taimakon malam Hamza da malam Rabiu muke ce da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh جزاك na fara ganinta, kyaukyawa na ganta, kyau a cikin duk halitta ban gaba wadda ta kai ta. Ai da ma naga gidanta gaba ɗaya sai na haɗa, kuma duk abin da kake bukata don daɗin rayuwarka to gidanta da kamfaninsa. Ganin haka, na ta murna ban san ba da ɗan adawa, sarki taji da talaka suna son ta don kirkirinta sai dai mu'amala da ta asara harka da ita nadama daga nan har hilin kiyama azaba ba iyaka ga wanda ci da marayi Allah ya biya ka ranar da kowane bawa yake bukatar agaji yayin da zaka ci abinci ka tuna da marayi shi bayya da wanda zai bashi a kushi idan za ka sai ma ɗanka riga wando ko takalmi ka tuna da marayi rayuwar shi tana a cikin kunci bayar ko sabulun wanki